والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يو الله وديا cikin ikonsa da amincewarsa da kaddara wasa da ya ƙara kaddarsa duwan mu wani lokaci mai tarin albarka mu ne wa Allah ya bisa haka muna roƙonsa Allah ya karɓi kyawawan ayyukan mu sabaran Allah ka yafe mana Allah ka bani ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya Allah kuma ka bani iko binta Allah ka nuna mana kariya Allah ka bani ikon guje mata yan uwa a gurguje ba tare da bata lokaci ba ina ba ku haƙuri saboda ƙarin lokaci da aka samu kan lokacin da na sanar da wannan karatu bisa wani izini da ita waɗanda suke bibiyan waɗannan fejika masu tarin albarka in ba za su manta ba jiya mun fara waɗansu halkoki dangane da abin da muke tuhuma cikin lamarin salatul fatiha saboda wani idan ya zo sai ya ce ma ai wai ka karanta salatul fatih ka fassara masa wai menene to kaga mu muka ce muna zargin wannan salati kaga da haka ba ku ya kamata ku nuna wajahin da muke zargi ba mu ne muke da'awa mu za mu kawo wajen almusbiti ya zama dalil wanda ya tabbatar da abu dole ya lazimce shi ya kawo dalili wanda ya yi da'awar wani abu albayyanatu alal mudda'i wanda ya da'awa shi ke kawo hujja shi ke kawo dalili qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin shi yasa rashin adalci ne mu zargi salatin fati sa'an nan kuma ku yi mana bayanin abin da muke zargi kamata yi da muka zarga sai ku ban mu yi bayani idan za ku iya kare abin da muke zargi sai ku zo ku kare amma ba wai ku ce mu tsaya ko mu fassara muku me salatul fati yake dauke da shi ko me ma'anarsa ai kafin a zo zuwa ma'ana ko me abu ya kunsa ko mai matanin ke ɗauke da shi sai an nemi a tabbatar da wannan abu an gane na hanyar isinadinsa idan na ƙarya ne to babu batun me yake ɗauke da shi ai shi yasa abin da yake wahal da mu da ku shine mu ɗalibai ne na karatu na ilimi lai ko kuma ba ɗaliban ilimi ba ne wannan abin yana wahal da mu ba ku san tsarin yadda maluma suka shimfiɗa na tattaunawa ba ai kafin a zo matani sai an bi ta abu na farko wanda abu na farko shine subutul dalil an gane subutul dalil idan aka zo za a yi magana akan wani abu da ake so a tattauna abu biyu ne wanda zai kafa hujja yake da bukatarsa abu biyu ne akwai gaba ta farko akwai ta biyu idan gaba ta farko ba a tsallake ba ba a zuwa ta biyu gaba ta farko dukkanin wani almustadillu shine wanda ke neman dalili neman kafa hujja shine ke yin istidlali yana buƙatar abu guda ɗaya shine gaba ta farko na farko shine subutun dalili tabbatuwar wannan dalilin shin wannan dalilin ya kasance salihan lilistidilali amla ya kamata a kafa hujja da shi ko bai kamata ba shin na ƙarya ne ko na gaskiya ne bayan an tabbatar da shi a ilimance ya inganta to abu na biyu shine dalalatuhu ala al hukum mas'alar da muke tattaunawa me ke dauke da shi me matanin ke dauke da shi na ma'ana ko waje. to kaga kafin a zo cewa meye cikin salatul fati wani lafiza aka yi amfani da shi sai an nemi shin ya tabbata ko bai tabbata ba da haka gurin tabbatar da shi ma ba a ƙetare ba sun ce mala'ika ne ya zo da shi kamar yadda na karanta je muka ce ƙarya ne ba mu yadda ba kamar yadda yake cikin jawahirul ma'ani cikin juz'i na ɗaya shafi na hamsin da takwas sun maƙala sheikh radiyallahu anhu wa akhbarani sallallahu alaihi wasallam annaha lam takun min ta'alifil bakari ولكنه توجه إلى الله مدة طويلة أن يمنحه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثواب جميع الصلوات سر جميع الصلوات وطال طلبه مدة ثم أجاب دعوته فأتاه الملك بهذه الصلاة مكتوبة في صحيفة من النور kaga tun farko ma mu ba mu yadda da hanyar da ya zo ba ballantana ma mu duba me yake dauke da shi an ce mala'ika ne ya zo da shi a takarda ta haske an ce zancen Allah ne to inda mun yarda zancen Allah ne to sai mu je gaba ta bi to me yake ɗauke da shi na lafazi na ma'ana to tun farko ma ba mu yarda zancen Allah ba ne muna zargi da Allah aka yi wa ƙarya to kaga ba a tsallake gaba ta farko ba ya za a je kuma ta biyu bai tabbata ba ballantana a ce to me yake ɗauke da shi wannan shine abin da ya sa za mu ringa bayanai ne da abin da muke zargi cikin salatul fati in kuma za ka iya karewa hauro ka ba mu amsa in za ka iya hauro mu naƙasha shi ne kawai ba duka ba zagi ba cin mutunci magana ne na ilimi zalla jiya mun tattauna dangane da shara'i na samun falalar salatul fati dangane da sharaɗi na samun wannan ladan na salatul fati shine aka ce sharaɗi na farko sai an ma izini duk falalan nan da kake ji na salatul fati in dai ba a yi ma izini ba to kai kai ba ka da shi wannan ladan da kake ji na salatul fati in ba a yi ma izini ba ba ka da shi in ka tsince ta a bakin titi kaji ana yi ka addace kake yi wannan falalan nan bakka da shi haka mun karanta cikin littafin addurratul kharida sharhi na ta farida mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da goma sha takwas shehu tijjani ke cewa ولا يحصل هذا الفضل المذكور إلا بإذن مني مشافحة أو بواسطتي yace wannan falalar da aka ambata na salatul fati baya samuwa sai da izini daga guri na kai tsaye ni da kai na baka shehu tijani kenan au bi wasitatin ko kuma ta hanyar wasita wani ya karbo daga shehu tijani shi ma wancan ya karbo daga gurin wancan haka shine au bi wasitatin sannan shara'i na samun wannan falalar da wannan ladan suka ce ma'a sharɗi li'tiqadi sai ka yi imani kuma sharaɗi ne suka ce ai i'tiqadul musalli biha ala nabi sallallahu ai imanin wanda ke salati da salatul fati wa annabi sallallahu annaha ai alfarida wa yi salatul fati ma ughliqa fi sahifatin min an-nur azali maktubatan a fi sa'ifatin minan nuril azali unzilat maktubatan bi aqlami ilahiyya وليست من تأليف زيد ولا أمر وليست من تأليف زيد ولا أمر بل هي من كلامه سبحانه وتعالى من لم يعتقد أنها من كلام الله لا يصح له الثواب المذكور فيها kace sharadi na biyu shine sai ka yadda salatul fati zancen Allah ne mun karanta jiya in baka yadda zancen Allah ba ce to duk wannan falalar da wannan ladan nan baka da shi kaga sharadi ne guda biyu cikin salatul fati shine abin da muke zargi jiya abu na farko shine aka ce sharaɗi ne guda biyu duk muna zargin su abu na farko da muke zargi cewa wa'annan falalolin nan da wannan ladadakin na salatul fati bura ka samu ba sai an ma izini sai an izini izinin nan daga shehu tijjani ne kai tsaye ko kuma da wasita kuma duk duniyan nan in ba ɗan ɗarikar tijjaniya mukaddami ba ba wanda ya sanya ma izini ka samu wannan falala dan a gaba shehu tijjani ya yi bayani suka ce ya ce laisa li ahadin laisa li ahadin ala wajhil ardi an ya'zana fiha ghayruna aw man dakhala fi tariqatina aw man dakhala min ashabina fi tariqatina wassalam intaha kenan duk duniya ba mai ma izini cikin salatul fati duk duniya in ba su ba iznin da sai da shi ne za ka samu wannan ladan sai da shi ne za ka samu wannan falalar to duk duniya ba wanda zai yi ma suka ce in ba su ba wannan muna zargin wannan jiya an kasa ba mu amsa ba wanda ya ba mu amsa jiya sa'annan abin da muke zargi na biyu shine an ce sai ka yadda zancen Allah ne za ka samu lada in ba ka yadda zancen Allah ba ne wannan ladan na salatul fati da wannan falalar nan bakka da shi Mallam, lam ya'taqid annaha min kalamillah duk wanda bai kudirce ya yi imani ya yadda cewa zancen Allah ba ce la ya lau sawabul mazkuru fiha ladan da aka ambata cikinta ita salatul fati bai inganta gare shi ba wato umma ka kama karanta fasid ne fasid ne ba ba sahihi bane fasid ne bakka da lada duk da ake faɗi yana da lada kaza falala kaza duk baka da shi wannan ne abin da muka yi jiya sai yau kuma abin da za mu karanta cikin abubuwan da muke zargi shi ne shehu tijjani ya ce tana daidai da sauka alkur'ani su dubu shida da ya ce su shida shine za mu karanto yanzu wannan magana tana cikin jawahirul ma'ani wannan magana tana cikin jawahirul ma'ani wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe ba a hamish yake ba a can a ƙarshe in ka duba cikin juz'i na ɗaya shafi na hamsin da bakwai juz'i na ɗaya shafi na hamsin da bakwai ga abin da shehu tijjani ke cewa ya ce akhbarani sallallahu alaihi wasallam ya ce manzala sallama ya bani labari ni shehu tijjani kaji manzala ya ba shi labari kuma fa shi ba sahabi bane ba fa tabi'i bane ba tabi'ut tabi'ina bane ba fa sai da aka yi shekara dubu da ɗari ɗaya da hamsin ma aka san da lamarin shehu tijjani ake batun shehu tijjani shekara dubu bayan hijira dubu da ɗari ɗaya da hamsin amma ya ce akhbarani sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ban labari suka ce ya ga manzan Allah wajen su shine marra ani fil manami fasirani fil yaqazati mu ka zo gaban mu ka ce wannan shine hujjar ka na cewa shehu tijani ya ga manzon Allah ka zo gaban mu in ka in ka isa in ma muka dau hadisin ma tasliman jadaliyan wa shehu tijani ya ga manzon Allah saboda marra ani fil manami fasirani fil yaqazati to mu koma mai hadisin ke cewa in ma a haka ne a fahimtar to mu koma mu gama ma'anar hadisin nan ma ba kariya wa shehu tijjani dan manzo Allah ce waye in ma a hakan ne ani fil manami duk wanda ya ganni cikin bacci fasa ya fil ya kazati da sanne zai ganni a farke to shehu tijjani bai taba ganin manzan Allah a cikin bacci ba in kuma ya taba ganin sa ku zo ku nuna mana ba inda aka rubuta cewa ya ga manzan Allah a cikin bacci ballantana ma ya gan shi ma a farke ba inda aka rubuta in ya zo cewa akhbara ni sallallahu yace sai ce ya qazatan lama naman shi ma yana ce ma ba wai abaci bane ya qazatan shi ya ganshi to yaya bai ganshi a mafarki ba a ma'anar taku har zai ganshi a farki wannan tambayar har yanzu ba wanda ya amsa inda shehu tijani ya ga manzon Allah a babu in kuma akwai ka zo muka karanto mana kuma shi ai hadisin cewa ma ma a hakan ne tasliman jadaliyan mar'ani fil manami duk wanda ya ganni a cikin bacci to shi bai ganshi a a cikin baccin ba ballantana a ce ni fil yaqazati shi cewa yake yaqazatan la manama kuma akwai cin amana ilimi me cin amana ilimi baka zuwa cikin babi na mas'ala ka dau hadisi guda ɗaya duk ka bar sauran hadisan cin amana ne saboda hadisin manzon Allah shashi yana fassara shashi kamar yadda Imam Ahmad yake faɗi yace al-hadisu yufassiru ba'dahu ba'dan hadisi shashin sa na fassara shashi shi yasa malaman hadisi sukan tattara hanyoyin hadisi su rubuta saboda da shi ne za su fahimta suka ce ba a fahimta sai ka tattaro hanyoyin hadisan suka rubuta shi ta wajahi wani ya rubuta shi ta wajahi talatin nan wani na ashirin wani na goma sha saboda da hakan ne za a fahimce shi saboda shashi yana fassara shashi yaya kuka bar sauran hadisan kawai kuka ɗau marra'ani fil manami fasirani fil iqazati wannan cin amana ne na ilimi sai ka yi jam'u a hadisin bab ka tattaro hadisan babin sannan ka tabbatar da wani hukunci cikin mas'ala to ku ba ku yi ba amma malima haka suke abin da zai baka sha'awa je ka cikin fatul bari sharhi na sahihul bukhari kitabul jami' je ka gani abin da ibn hajar yayi da yazo kan wannan hadisin marra ani fil manami fasairani fil yaqaza sai ce zada muslim min hazal waje au faka anna mara ani fil yaqaza wa waqa inda al-isma'ili kala kala har yaje karshe sai da ya kawo aujo fuskokan da wannan hadisin ya zo da ruwayoyi na wa'annan hadisan amma kaga ruwaya ɗaya yake fassarawa saboda shi ne ƙa'ida na malima na ilimi amma ku kwata-kwata ba ku yi haka ba sai kuka bar 'yan uwan hadisin kawai sai kuka ce marar ani fil manami fasa ya rani fil ya ƙaza duk wanda ya ganna cikin bacci da sannu zai ganna a farke shehu tijjani ya ga annaba a farke kuka bar sauran ruwayoyin afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd su wancan ba ku imani da su ba kaga shi yasa manzon Allah sallallahu ya gargade mu da irin ku irin ku ne kuke bin almutashabe irin ku ne kuke bin almutashabe Allah ya faɗi fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili almutashabih kuke bi anan ne kuma za ku tabbatar da aqida da imani shehu tijani ya ga manzan Allah yasa to zaka ga tun asali sun ci amana ilimi ne sai suka tabbatar da wannan hadisin guda ɗaya? shi yasa in ka zo zaka tattauna da mutum kada wai ya tsaya ya nema rara gefe ko ya nema surutu wai hadisin ya inganta ko bai inganta ba hadisin wannan duk shirme ne abu na farko da za ka fara yi sai ka yi jam'u a tarafin adilla ko jam'u a hadisil bab sai ka tattaro waccan ruwaya da waccan ruwaya da waccan ruwaya sannan sai ka tabbatar da hukunci amma ba ka ɗaukar ɗaya wacce ta dace da san zuciyarka sannan ka ce za zaka tabbatar da hukunci ai shehu tijani ya ga manzon Allah a gaban jahilai zaka yi wannan ba a gaban ɗaliban ilimi ba saboda hadisi shashi yana fassara shashi haka zancen manzon Allah yake shi yasa hatta ibn adar a cikin fathul bari daidai wannan hadisin marra an fil manami fasiranin ya kaza. da ya tashi sai ce wal hasilu min al-ajwibati Ya yace in ka tattara dukkanin zantuka da hadisan ka ka tattara hadisan da ruwayoyin yace to amsar da za a baya guda shida ne yace al'ula annahu wa ala tashbihi wa tamsili sai ce wa dalla alayhi qawluhu fi riwayati ukhra ka annama ra'ani fil yaqaza aw fa ka annama ra'ani fil yaqaza yace farko ma manzon Allah masalawa yake manzon Allah shabbahawa yake shine annahu ala tashbihi wa tamsili kamar manzon Allah yana cewa duk wanda ya ganni cikin bacci kamar a farke ganni ne fa inna shaytana la yatamassalu bi shine kawai sakon sai ce wa dalla alaihi qawluhu fadin manzon Allah din yayi nuni akan wannan abu da hadisin ke ɗauke da shi shabbahawa manzan Allah yake matsalawa yake yace fi riwayatil ukhra cikin wata ruwayar daban inji ibn ajar akwai ruwayar da ta zo marra'ani fil manami faka anna ma ra'ani fil yaqaza in ma ka ce bishakki a wajen muslim to wannan ba shakka marra'ani fil manami faka anna ma ra'ani fil yaqaza haka ta zo da ya je gaba na shehu tijjani ne na shida shine sadisuha yace annahu rawu fi duniya haqiqatan wa yukhatibuhu mun gane da ya zo na ƙarshe na shehu tijjani kenan ya ce annahu ya rawu fi duniya haƙiƙatan wayu, buhu ya ce ai cewa zai ga manzan Allah a nan a duniya ya gan shi ya yi masa magana sai ce wa fihi ma taqaddama min al-ishkali yace cikin wannan akwai abin da ya gabata na ishkali shine a can baya yace ونقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسألوه عن أشياء آه ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الأمر كما أخبرهم sai ya ce wa haza mushkilun jiddan ya ce walau umila ala zahirihi la'amkana baƙa'u suhbati ila yawmil ya yace wa haza mushkilun jiddan ce an rawaito waiwayensu sun ga zan Allah wai Danci ci ake wani ƙila an ciro an jama'atin daga wasu jama'a amma sai dai an ce mina Sali'ina to suwaye cewa nan. ra'awun nabi ya a wai sun ga manzon Allah fil manami cikin bacci Sun ba a da zalika sannan bayan hakan wai sai suka gan shi. kaga a zahirin ma hadisin ma kenan sai suka gan shi bayan haka kaga aiki ma da hadisin amma shehu tijani bai taba cewa ya ga annabi a bacci ba in kuma akwai ku zo ku nuna wajen yace sun ra'ahu ba'da zalika fil yaqaza bayan sun gan shi a bacci wai sai suka gan shi a farke wa sa'aluhu an ashiya'a suka tambayi manzon Allah dangane da waɗansu abubuwa kanu min hamuta khawfina wanda suka kasance suna tsoron abubuwan wai fa arshadahum ila tariqi tafrijiha sai ya nuna musu hanyar da za a yi a samu waraka sai aka ce wai faja al'amuru sai al'amarin ya zo kama akhbarahu kamar yadda ya ba su labari da ibn hajar ya zo daidai wannan gabar waɗanda suka ce wai an ciro ai sun ga manzan Allah a bacci sannan suka zo suka gan shi a farke suka yi masa tambaya wayansu abubuwa kaza kaza kaza kaza al'amarin ya zo kamar yadda ya ba su labari sai ya ce wa haza mushkilun jiddan ce wannan yana da rikitarwa mutuka kaga mushkil kuke zuwa ku laɓewa shine mutashabi din nan saboda zuciyarku akwai karkata shine fa da ladina fi qulubihim zayghun din nan fa yattabi'una ma baha. ibn adar yace wa aga mushkilun jiddan yace wannan yana da rikitarwa Ya yace walau humila ala zahirihi da za a dauke shi a zahirinsa sun ga manzan Allah kuru-kuru sai yace la amkana baqa'u suhbati ila yawmil qiyama to da har ranar alkiyama za a yi ta samun sahabban manzan Allah da har ranar alkiyama za a yi ta samun sahabbai to da ya zo na ƙarshe wurin walhasilu min al'ajubati sittatun din nan na ƙarshe shine na shehu tijjani cewa annahu yarahu fi dunya haqiqatan wa yukhatibu sai ce wa ma taqaddama min al-ishkali wannan fa akwai rikici cewa za ka ga manzan Allah a bacci sannan ka zo ka gan shi sai ce akwai rikitarwa a nan ba to inda yake da rikitarwa kuke zuwa ku ɗauka nan ma kuma ba dalili bane a wajen ku don wannan ma na shidan cewa ya yi mafarki da manzan Allah ne kuma ya zo ya gan shi a farke shi kuma shau tijjani ya ƙwazatar lama naman yake cewa ba inda kuka rubuta ya gan shi ko ya rubuta ko wani ya rubuta masa ya gan shi a mafarki kaga hadisin ma ba wujja bane gare su ma a hanyar ma tozartar da ilimin ma to mu je gaba sai ce akhbarani sallallahu alaihi wasallama sai shehu tijani ce wai manzon Allah ya bani labari awwalan da farko bi annal marratal wahidata da cewa marra guda daya min ha daga cikin salatul fati in kai guda daya ta'adulu min alqur'ani sitta marratin tana daidai da alkur'ani so shida akwai wani abu da suke yi sai su ce wai ai ba cewa yi tafudulu ba an gane sai ce a ah, ai ba cewa yi tafudulu ba a cewa yi ta'adidu to shi ma ta'adilin waye ce ya ce shi ma ta'adilin waye ce ya ce ta'adilu min Alƙur'ani sitta marratin tana daidai da Alƙur'ani so shida Ya ce yace ma'akbara ni. saniyan sannan ya bani labari karo na biyu annal marratal ta cewa marra guda ɗaya na Salatin fati ta min kulli tasbihin wa ƙafil kauni tana daidai da kowane tasbihi da ya afka a duniya duk wani tasbihi kaga ba a sanin tana daidai da wani tasbihi da ya taba afkuwa a baya sai ta hanyar wahayi wallahi gaibu ne wannan saboda kai din da ka faɗi ai baka san irin nau'o'in nau'o'in tasbihi da aka yi wa Allah a kowane zamani ba ai kai baka sani ba ballantana ka ce tana daidai da shi wannan tasbihin ai baka san wancan tasbihin ba kaga wannan ya nuna ma matsayin annabi Muhammad aka hau wanda Allah ke masa wahayi ya bashi labari ake ta wannan bayanin cewa ta'adilu min kulli tasbihin wa kauni tana daidai da kowane tasbihi da ya taba afkuwa a duniya wa min kulli zikirin tana daidai da kowane zikiri da Allah yaya za a yi kasan tana daidai da kowane zikiri kowanne na kowane al'umma na kowane zamani na kowane lokaci tana daidai da shi in ta hanyar Allah ba in ba ta hanyar wahayi ba dan Allah sannan wa min kulli du'a'in tana daidai da kowane addu'a kabirin aw sagirin addu'an nan karami ne ko babba dan Allah in ba ta hanyar wahayi ba yaya za a yi kasan shi salatul fati tana daidai da kowace addu'a karama ko babba ka san irin abin da aka gaya wa Allah na addu'a ballantana ka ce tana daidai da shi duk ba a sanin wannan sai ta hanyar wahayi kai yace wa min alqur'ani sittata alafi ya yace kai ita fasalar salatul fati tana daidai da sauka alqur'ani so dubu shida daidai da sauka alqur'ani so no so dubu shida idan ka lissafa sai mutum ya yi shekara hamsin yana sauke alkur'ani duk kwana uku duk kwana uku sai ya yi sauka sannan sharaɗi ne duk watan da yake cikin wannan shekarun sai ya cika kwana talatin cif kaga duk wata sauka goma in ka lissafa sai mutum ya yi shekara hamsin yana sauke alkur'ani sannan ya kama ladan wanda ya karanta salatul fati ɗaya dan Allah wannan ba raina alkur'ani ba ne dan Allah sannan sai ka ji wai suna cewa ai ba cewa ya tafi alkur'ani ba wai ai ba cewa ya tafi alkur'ani ba sai ka ga in an samu wani jahili jahili wawa wanda bai san inda ake istidlali ba sai ce to shikenan idan ka ce ai haka ne ai manzon Allah Sallama ya ce qul tana daidai da sulusi na alkur'ani yi don haka kenan wannan shine wujja na shehu tijjani ya ce salatul fati tana daidai da saukar Alƙur'ani sau dubu shida sai mu ce ma haba da Allah sai mu ce ma farko manzan Allah ya faɗi cikin hadisi ingantacce hadisi ingantacce wanda yana cikin al-mustadrak ala sahihaini na imamul hakim cikin juzi'i na ɗaya shafi na saba'in a shafi na ɗari bakwai da arba'in da ɗaya wanda manzan Allah ke cewa innakum la tarji'una ila Allah bi shay'in afdala mimma kharaja minhu innakum la na ila Allah bi shay'in afdala mimma kharaja minhu yace ku din ba za ku taɓa komawa zuwa ga Allah ba da wani abu wanda yafi abin da ya fito daga Allah yanzu in kace ce ai qul huwallahu manzon Allah ya ce tana daidai da sulusi na alqur'ani ko to qul huwallahu alqur'ani ne ko ba Alƙur'ani ba in kana da hankali zaka ce qul huwallahu alqur'ani ne shi ma zancen Allah ne ko to shi ma salatul fati zancen Allah ne in ka ce mana zancen Allah ne aqidar ku ka fito da ita sai mu tattauna tattaunawa sai ta canza salo amma dai in kana da hankali ba za ka ce shi zancen Allah bane to dan me in zancen Allah shashi ya fifici shashi sai ya ba da dama zancen wani sai kuma ya fi shashi na zancen Allah ko ya daidai da zancen Allah haka ne dama ake abin sa'annan kuma wannan hadisi malama sun yi shari'insa sun bayyana dalilin da ya sa aka ce haka saboda Allahu tana ɗauke da tauhidi abin da ke cikin alƙur'ani kakaf abubuwa ne guda uku suka ce abu na farko shine al'awamiru wan nawahi umarni da kuma hali farko kenan ku yi ku bari kashi na farko kenan kashi na biyu kuma Allah yana ba mu labarin al'ummate na baya kashi na uku kuma za ka ga kaɗai ta Allah ke kira kaɗai ta Allah ke kira Allah yana ba da labari dangane da kansa da siffofinsa to wannan shine abin da ke cikin ƙulhuwallahu kuma ƙulhuwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad malama suka ce shi yasa manzon Allah yace tana kashi ɗaya bisa uku na alƙur'ani kaga kuma ita ma alƙur'anin ce to shi salatul Fatifa shima shi ma ne da har za a ce yana daidai da saukar alkur'ani sau dubu shida Da kaga wanda ya san yadda ake istilali ba zai zo ya kawo wancan hadisin bai ce shine kariya wa shehu tijjani sannan kuma abu na ƙarshe to shikenan mun ji manzan Allah ne ya faɗi wannan Allah ya faɗi wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahayin yuha shi ma shehu tijjani haka ne sannan shi manzan Allah ya samu stamfi daga Allah wa in tuti'u tahtadu shi ma shehu tijanin ya samu wannan su sitambin shi yasa in za ku yi magana da Allah ku ringa tattara hankulan ku in mafaɗin magana wawa ne to shi majiyinta ba wawa bane wannan dai kada mu yi muku karatu da yawa abin da muka karanto cikin wannan shine cewa salatul fati tana daidai da saukar alkur'ani sau uku na farko kenan tana daidai da kowane tasbihi da aka taɓa yi a duniya tana daidai da kowane zikiri tana daidai da kowane addu'a ƙarami ko babba tana daidai da alƙur'ani sau dubu shida shi kaɗai wannan muna zargi muna tuhuma cikin lamarin salatul fati kai yawa gashi kuma cikin jawahirul ma'ani na karanto juz'i na ɗaya shafi na hamsin da bakwai yace akhbarani sallallahu alaihi wa sallama awwalan manzo Allah ya bashi labari bi annal marratal wahidata minha cewa marra guda ɗaya na salatul fati ta'adul min alqur'ani sitta marratin tana daidai da alqur'ani su shida yace sun ba akhbarani saniyan sannan ya bani labari karo na biyu bi annal marratal wahida cewa guda ɗaya ta'adul min kulli tasbihin waqa'a fil kauni tana daidai da duk wani tasbihi da ya taba afkuwa a duniya wa min zikirin tana daidai da kowane zikiri da aka taɓa yi wa min du'a'i tana daidai da kowane addu'a kabirin aw saghirin karami ne ko babba wa min alqur'ani sittata alafi marratin tana daidai da sauka alqur'ani so dubu shida to wannan muna tuhuma cikin lamarin salatin fati zan sa ba sai halka na gaba insha Allah idan Allah ya kai mu gobe kuma idan ma kana tsoron kai kira a nan da Allah za ka iya ka ɗau karatun ka je ka ba mu amsa za ka iya ka ɗauka ka je ka ba mu amsa in kana tsoron kira nan in ma kana tara jahilai ai da akwai masu hankali da suke gane ai baka ba da amsa ba amma in ka isa gaban mu zaka zo ka kare ta'adilu din nan alamar tambaya ne wa ce shehu tijani ya faɗe ta manzan Allah ne ke da right ke da yanci ya kalli Alƙur'ani ya kalli wani abu ya ce za to shi bai ce ba da haka shehu da ba shi da hurumin cewa in kuma ka ce ya ga manzan Allah ya gaya masa to sai mu tattauna ta can ɓarin da Allah ku sa namba ku rubuta namba wayanda suke da namba ta da Allah da shi nan za ga number nan amma ta whatsapp kawai ake kira ta whatsapp kawai ake kira ga number nan ta whatsapp kawai ake kira ta whatsapp kawai ake kira ga number nan ta whatsapp kawai ake kira ga number nan 07068689888 ga wani ɗan uwa nan ya sa number amma ta whatsapp ake kira kaga sai ka sa code kenan ko yana jin ba sai ka sa ba dai a 9888. Eh, ga shi nan muna jira ba shi da yawa karatun yau duk na farko sharhi ne kan wa'insu abubuwa amma ba shi da yawa kawai cewa ta'adilu min qur'ani sita marratin wannan awwalan kenan an gane awwalan kenan saniyan kuma ta'adilu min kulli tasbihin wa fil kauni wa min kulli dhikrin wa min kulli du'ain kabirin aw saghirin wa min alqur'ani sittat eh, wa min eh, sittata ala fi marra sittata alafi marra wa min alqur'ani sittata alafi marra so dubu shida shine kawai ba mu ƙara muku komai ba shi yasa sai wa'in suke to in ka ce daidai take da da saukar alkur'ani so dubu shida in ka ce daidai take da shi so dubu shida to so dubu biyar fa daidai yake da shi a za ka ce a'a in ka soke alkur'ani so dubu biyar kaga bai yi daidai da salatul fati ba ta nan ne waɗansu suke ɗora muku to ya fi alkur'ani kuma haka ne saboda kaga ba ku ba ku faɗi wajayin ba kaga kama wancan shi hadisi ai malama sun faɗi wajayin saboda ita ulhuwar lawo siffofin Allah ne a ciki in ka kasa alkur'ani kaza sun faɗi abin da manzon Allah ke nufi a fahimta su to amma ku ko umumin abin ku kai ku ba ku faɗi ai yin ba kawai salatul fati yana daidai da kaza kaga salatul fati in ka karanta shi guda ɗaya wanda ya sauke alkur'ani so dubu biyar bai kai shi ba so dubu hudu bai kai shi ba shi min babu aula so dubu uku min babi aula so dubu ɗaya kai ko so dubu biyar da ɗari biyar ne bai kai ba kai ko da sauka ne so dubu biyar da ɗari tara da casa'in da tara bai kai wanda ya karanta salatul fati ba sai ka cika ɗaya Allah ya samu dace Allah ya shirye ku Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane kaga wannan abin da muke tuma kenan na biyu game da salatul fati haka za mu ta zuwa da shi ɗaya bayan ɗaya don ku zo ku ringa ba da amsa ɗaya bayan ɗaya sa'annan yan uwa kada ku manta da ginin markazin tauhid da ake yi in ka duba fejin alkanawi za ka ga irin videos ɗin aikin ginin da ake yi don yakan ƙarawa wanda ke taimakawa ƙwazo da jajircewa to ga wani nan ila ya zo ya ba da amsa assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah muna jin ka dan uwa da wa muke magana alaikum Ya gida? Eh, Wa alaikum salam ina jin ka ai ka karatu ko? su Alhamdulillah. Assalamu alaikum ana jin ka fa muna ji. ina fata alkhairi to Allah ya saka da alkhairi kai ma ina ma fata alkhairi ina son ka Allah wallahi malam kai ma Allah iso ka Allah da ka so ni domin sa shi ma iso ka Allah na yi da Allah ka da cewa amin jazakumullahu khairan wannan dan uwa fatan alkhairi yayi da kuma bayyana soyayyarsa sai dai naga uwa shi ya ƙara kira assalamu alaikum shi yasa karatun yau babu wani tsauri a cikinsa fa ba tsauri babu tsauri a ciki kawai salatul fati tana daidai da saukar alkur'ani sau dubu shida ne wannan ne za a kare tana daidai da saukar alkur'ani sau dubu shida shi za a kare kawai tana daidai da dukkanin wani tasbihi da aka taɓa yi a duniya shi za a kare tana daidai da kowane zikiri da aka taɓa yi a duniya shi za a kare tana daidai da kowace addu'a da aka taɓa yi babba ne ko babba shi za a kare kaga ai ban ƙara muku ai wani abu ba ai ban ce kun ce ai tafi alƙur'ani so dubu shida ba ai ni ban ce ba wannan da kuka faɗi cikin littafi shi kansa na tsaya kuma ina ganin waye zai zo ya iya kare shi a gabana iyaka kansa na tsaya shi dai wannan da kuka faɗi iyaka wannan shi ne na tsaya ga wani nan yana kira za kira shi ga shi nan uwa ka yi kira kuma kamar yadda nake gaya muku yan uwa kada ku manta muna yi muna tuna muku aiki da ake yi na markazu tauhid aiki da ake yi na gidan markazu tauhid aiki ne ba ƙarami ba na ga wani yana gaya wani wai idan ka isa ka buga waya a wallahi shine idan ya isa ya bugu ga wannan yana kira assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam da muke magana alhamdulillah ya gida ya ibada dan dariƙa ne kai a to Allah ya taimake ka da ka sha ci tsiye hello kana da matsalar network yasa kamar yadda nake gaya muku saboda muna yi muna nuna muku aiki ai dan uwa kai ina baka da matsala kana da matsalar network assalamu alaikum wa alaikum salam da muke magana wala sarki na'am na'am jazakum Allah khairan na'am eh alkalawi ne جزاكم الله خير الله تعالى كثير الله يبارك امين الله يمنعك كما الله يمنعك ababen kallon da yau suke. Allah. Ila masha Allah. Allah. na sa'awa Allah. Allah. Allah Yusuf Allah ya saka da Masha Allah, godiya da ke sha. Na, ni ma yana godiya, Allah ya saka. In jira kun mun gode. Karatun kallon kuma su. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah ka sa mu da fa'idantuwa su. A mun da kuma muna bibiyar bida amma da muka fara kallon karatun gaskiya duk mun bari da abubuwan. muna ai yanzu ma live kai kira duk ana jin ka eh, a yanzu ma haka ana kiran ka ne a yanzu ma ana topic ne a yanzu haka ma da kai kira kamar yadda na nuna muku gashi aikin ginin markazin tauhid gashi yadda ake aiki shi nan gaskiya shek lari na ga abin da shek lari kake rubuta malam lari gaskiya ba zan eh, haba malam lari malam lari kai fa mai gidana ne amma ka guje ni kuma ma a gaskiya ai kamata yi kai kira na ta waya ina jin fa yanzu ba kama da namba na wallahi ga kai yanzu ina kallon rubutunka ai kimaka eh, da girmanka a wajena ya fi ƙarfin gaskiya kai mun comment a nan gaskiya ya fi ƙarfi sai dai kai kira eh, kai kira na sai mu tattauna da amma kana ta gudu na malam lari eh, na ga rubutunka kuma insha Allahu sai dai mun yi waya Allah ya insha Allah shi yasa ga abin da yake akwai abu ne guda ɗaya amma dai ba su kare ba abu ne guda ɗaya amma dai ba su kare ba abu ne guda ɗaya amma dai ba su kare ba gashi nan kuma madaman gaskiya ba za su iya karewa ba ba za su iya karewa ba da gaskiya